Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku barka da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Tashin gwauron zabbin farashin tikitin takarar kujerun siyasa tun daga kan shugaban ƙasa zuwa na gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki a zaɓe mai zuwa zai ɗauki hankalin 'yan Najeriya. Jam'iyyar APC mai mulki ta ninka kuɗin takarar neman takarar shugaban ƙasa sau biyu da ɗoriya. A zaɓen shekarar 2019 jam'iyyar ta sayar da takardar neman takarar shugaban ƙasa ne naira miliyan 45. A yanzu kuma tana son sayarwa akan naira miliyan 100. wato fam ɗin bayyana manufa miliyan talatin na tsayawa takara kuma miliyan saba'in. Babban jam'iyyar adawa ta PDP kuma ninka kuɗin fam ɗinta ta yi sau uku da ɗoriya. A shekarar sha tara ta sayar naira miliyan sha biyu, yanzu kuma ya koma naira miliyan arba'in. A sabuwar jam'iyyar nan ta NNPP kuma kuɗin takardar neman takarar kujerar shugaban ƙasa naira miliyan talatin ne. Ko menene dalili da amfanin wannan tsadar takardar neman takara a Najeriya? Shirye-shiryen zaben shekarar 2023 na kankama a Najeriya. Har jam'iyyun siyasa sun fara sayar da tikitin tsayawa takara ga masu sha'awa. Sai dai kamar yadda muka bayyana jam'iyyun sun ninninka kuɗin takardun neman tsayawa takara. Mun tuntuɓi shugabannin jam'iyyun domin sanin dalilan da suka sa farashin tikitin hawa. Mun faro ne da jam'iyyar APC. Ni sunana Salisu na na Ɗanbata, daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar APC. To, wato iya bayanin da zan iya maka shi ne ba ma na shugaban kasa abin zai biya mai son takarar aka faɗa ba amma faɗi na sauran masu son mukamai alal misali akwai na mai son takarar majalisar jiha ma shi in yana so nuna kudirin shi fam din nuna kudirin naira dubu ɗari biyar ne kuma na neman a ɗayar shi takarar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kaga miliyan biyu kenan hmm. shi kuma mai son takarar zuwa kujerar majalisar dattijai zai biya naira miliyan uku na nuna kuduri sa'annan miliyan goma sha bakwai na shi ainihin fom ɗin takarar kaga shi ko miliyan ashirin zai biya kenan hmm. saboda aka ga tunan dai waɗannan mukamai guda biyar da an farfaɗi a kuɗaɗen da za a biya a kansu hmm. to a gaskiya a cikin takardar sanar da ke gabana ba faɗi wannan ba amma an yi bayanin cewar idan mutum mai son takarar mace ce to ita wannan kudin kudurin an ya fi koda na kowane mukami ne take nema haka kuma idan mutum yana da waɗanda akan ce da su masu bukata ta musamman ko kuma masu yan nakasa haka su ma an musu irin wannan rangwamen ba za su biya kudin kudurin ba sai dai kudin ainihin kifon ɗin nema da su takarar to kuma bayan wannan ah, akwai matasa waɗanda a idan jam'iyya matashi shine dan shekara ashirin da biyar zuwa arba'in hmm. abin da za su biya da kuɗin nuna ƙudurin da kuɗin tsere su takarar duka rabi za su biya kamar misali idan jimilla abin da za su biya in majalisar dokokin jiya za su tsaya naira miliyan biyu ne to miliyan ɗaya za su biya duka idan kuma senata yake so ya zama matashi maimakon ya biya miliyan ashirin to goma zai biya to hmm. haka aka yi domin su matasa a ƙarfafa musu gwiwa kasan ita majalisar dokoki ma ta najeriya karkashin wannan jami'a ta apc mafi yaran jaya majalisar sun yi doka wadda ta ba su matasa dama su ma su shiga takara irin wannan ayi da su hmm. saboda haka wannan kaga duk abin da yake gudana domin karfafa gwiwar matasa ya zama na iliminsu da basirarsu sun zama an yi amfani da su wajen raya katan nan su ma su mata da mutanen da suke da bukata ta musamman hmm. za su biya kuɗin bayyana kuduri ne kawai na fom ɗin bayyana kuduri amma ainihin fom ɗin yin takarar kyauta za a basu alal misali idan mace tana sautai takarar shugaban kasa to za ta biya kuɗin fom ɗin bayyana kudurin na miliyan talatin kenan hmm. an yafe mata miliyan saba'in ba za ta biya ba na ainihin na fom ɗin hmm. idan kuma gwamna za ta nema ko kuma shi in yana da rauni ko na kasar zai nemi gwamna to wannan miliyan goma ta fom ɗin ƙudiri kawai zai biya miliyan arba'in ta fom ɗin ɗaya da shi ɗin takarar ko kuma shiga a takarar da shi ba zai biya shi ba to da haka aka yi musu na'am to kaga wannan sabon abu ne ya yi domin a ƙarfafa gwiwar mata da mutane masu nakasa da shiga harkokin siyasar ƙasar nan a dama da su domin dukkaninsu kowa na da baiwa da irin gudunmawar da zai iya bayar wajen raya ƙasarsa. Salisu na Inna batta daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar APC, Domin jin ɓangaren babbar jam'iyyar adawa PDP mun yi iya ƙoƙarinmu amma haƙar tamu bata cimma ruwa ba. Mun nemi kakakin jam'iyyar na ƙasa, Debo Ologunagba abin ya gagara, haka shi ma hadimin shugaban jam'iyyar na ƙasa. Ita ma jam'iyyar NNPP mun yi ƙoƙarin jin ta bakinta amma bata sauya zane ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ta shafin Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na facebookcom aminiyatrust ko ta tiracom aminiyatrust Haka kuma, kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin Radio. Ko ku saurara ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu. da Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa, da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Koyaya masana kimiyyar siyasa ke kallon yadda jam'iyyu suka ninninka farashin takardar neman takara? Mun tuntuɓi wani masanin kimiyyar siyasa. A suna na Profesa Kamilu Sani Fage daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. To wannan ba wai kawai ya faru ba ne saboda karewar daraja kudin naira da kuma hawa farashi a ƙasa wannan abin da ya faru da gangan aka yi shi domin a mai da siyasa ta batun masu hannu da shuni a domin a babu wani talaka wanda zai iya ɗauko wannan makudar kudin. ya ce ya siyi fom idan kuma ka haɗa banda fom ɗin ai akwai sauran abubuwa wanda suka ninka wannan ninkin ba ninkin misali kudin yin kamfen shiga ƙasa da ƙasa da mai menene duk abubuwan da za a kashe wanda yanzu idan aka yi haka misali a kamar jam'iyyar apc da ta sa na shugaban kasa da fom naira miliyan 100 to kaga sai an samu wasu ɗaruruwa ma kafin a ce mutum ya yi takara don haka ba za a yi da talaka ba ba za a yi da matasa ba ba za a yi da mata ba domin ba za su iya samun kuɗin da za su iya yin wannan takara ba To wannan me yake nufi ga ɗorewar demokaradiyya a Najeriya? To wannan dai gaskiya babbar barazana ce ga shi tsarin demokuraɗiyya. Na farko dai amfani da kuɗi ba tsarin demokuraɗiyya ba ne. Domin a tsarin demokuraɗiyya a wa'anda mutane suke so ko su ne tseren masallaci a rashin kuɗi in dai jama'a suna son shi shi za a zaɓi. To yanzu daga yin wannan abin da ya nuna ba fa mutum zai iya ma fitowa takara ba idan ba shi da kuɗi. ko kuma ba shi da ubangida na ɗaya kenan sannan abin da yake nunawa shine cewa mutane masu ƙwazo da karsashi da cancanta ba za su fito ba in ba suna da kuɗi ba sai dai ko su koma su yi ubangida to idan kuma sun koma su kai ubangida wanda zai biya musu wa'annan makulan kuɗaɗen duk cancansa su daga ƙarshe ba jama'a za su ringa yi wa ba ubangidanninsu za su ringa wa aiki domin su ne ka biya musu wannan kuɗi da haka dai duk inda aka kalle shi wannan babbar barazana ne ga tsarin mu. Rob kana ganin cewa wannan ba zai buɗe kofar barna ba yadda za a ce misali almandahana da rubda ciki akan kuɗin al'umma. Kwarai da gaske ɗaya daga cikin matsalar da amfani da wannan kuɗin zai yi kenan. Domin duk wanda ya zuba kuɗinsa ya zuba hannun jari ne in ya shiga ofis sai ya yi ƙoƙari ya farke wannan kuɗin misali idan muka ɗauka fom ɗin na shugaban ƙasa wanda aka ce miliyan ɗari idan ka ɗauki albashi na shugaban ƙasa wanda tsarin mulki da dokar ƙasa ta bashi a shekaru hudun nan ba zai kai miliyan ɗari eh, ɗin nan ba to kaga wanda ya kashe miliyan ɗari kawai a fom ma banda sauran kudade da haka kaga in ya shiga zai mai da dukiyar kasa ne da aljakar kasa kawai tashi ya ringa tsinduma hannu sai yanda ya ga dama zai yi da shi eh, wannan ya sa siyasar za ta zamanto kawai a ah, hannun jari ne inda mutum zai zuba wani abu ya ci riba ninkin ba ninkin. Prof, an ce mata ba za su sai fom ba, kawai za su bayar da kuɗin bayyana kudiri ne. Kana ganin ba za su iya tasiri ba? Gaskiya mata ba za su yi tasiri ba, muddin dai an sa wancan. Duk da an ba su ce za a ba su fom misali kyauta, ai abin da yake nufi shine maza za su biya kuɗi. Yanzu misali ba za ka taɓa tunanin a ce wanda ya kashe miliyan ɗari ba. ya kuma zo ya baza kudinsa ga 'yan eh, delegates da abu da wanda aka ba kyauta delegates su juya su ɗauki mara kuɗi su bar mai kuɗi ya cikar kuɗi a hannu da haka dai kawai wannan dodorudo aka yi na mata da matasa da aka ce za a ba su wani sauci a cikin al'amarin amma a gaskiyar hakika an riga an ɗora masu kuɗi a kan al'amarin don haka da wuya su kansu matan su tasiri haka kuma da wuya su kansu matasa su tasiri saboda kuɗi da za a bari da shi a cikin yin siyasa. To yanzu ina makoman malam talaka wanda shi yake ganin kamar shi ke da karfin zaɓe tun da an yi magana zai ce bari Allah kai mu lokacin zaɓe ko za mu canza ka ko za mu kaza. To yanzu da abin ya zama haka ina karfin shi yake. To ƙarfin talaka dai an mai da shi kawai na ɗan zaɓe ne domin da farko dai ba za a tunda an sa wannan kuɗi kaga talaka ba zai iya fitowa ya takara a zaɓe shi ba domin ba shi da kuɗin da zai yi na biyu idan an zo zaɓen ma kawai sai wa'anda masu kuɗin da aka ajiye mashi aka ce ga wanda zai zaɓa don haka kaga ba shi da zaɓi na tsaya ba shi da zaɓin wa ma zai tsaya a zaɓe shi domin magana ce ake ta masu kuɗi don haka shi sai dai kawai ranar zaɓe ya zo jefa ƙuri'a wanda wannan shi ma babban hatsari ne kamar yadda na ce ga shi kansa tsarin demokaradiyyar tamu. Farfesa Kamilu Sani Fage, malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. Tuma sauraro da wannan bayani na Farfesa Kamilu Sani Fage shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.